muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama irin wannan rana ta yau ranar Juma'a, ranar uku ga watan biyu wato watan safar na hijira annabi sallallahu Alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas, kuma ranar kenan take amsa sha bakwai ga watan bakwai, wato watan Julai na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam. shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda kuma in Allah Ta-baraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa a ranar irin wannan a lokaci irin wannan a wannan guri mai albarka wato darasin tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu ‘yan uwa tafiya ta yi tafiya yau insha Allah za mu tashi farkon suratu ikra ko suratul alaq duka ana kiranta da waɗannan sunaye suratul alaq ko kuma suratu ikra in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ita wannan sura wato suratul alaq ta sauka ne a makka tun kafin hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam komawar shi madina wato ta sauka cikin shekaru na farko na sauka Alƙur'ani. ba ma haka ba ayoyi biyar na farkon ita wannan sura su ne farkon ayoyi da suka soma sauka na daga Alƙur'ani mai girma su ne ayoyin Alƙur'ani mai girma na farko waɗanda suka fara sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da yawan ayoyi har guda goma sha tara, Malam ya ce, Sadaruha, farkon Sura, ila malam ya alam, har zuwa inda aka ce malam ya alam, awwalu ma unzila min alquran shine farkon abin da aka saukar na daga alqur'ani mai girma wa zalika bi gari hira'i wannan ku ya faru ne a kogon hira sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake anan a lokacin ne waɗannan ayoyi suka sauka Imam Bukhari ya rawaito wannan haka Imam Muslim ma ya rawaito wannan lambar hadisin cikin Bukhari shine lamba uku daidai wa daidai. a cikin Sahih Muslim kuma lamba 422 daga hadisin Ummu na Aisha Allah ya kara mata yarda hadisi ne mai tsawo ya tabbata kenan ga waɗanda sahihai guda biyu cewa waɗannan ayoyi na farkon wannan sura su ne farkon waɗanda suka fara sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauru'uhar ra'isi mafi yawa na abin da sura take karantar da mu al'amuru bil qira'ati ana umarni da ayi karatu. Karatu shine gaba da komi. Karatu yana jagorantar komi. Wata ta'limud din sannan karatu kuma shi ke sa a sanar da addini a kwarci addini a san addini iz la yumkinu in illa bi taqdimil ilimi domin aiki ba zai taɓa zamowa ingantaccen aiki ba sai ilimi ya riga yi aikin sai an san me za a yi sannan ne ake yin abin ya zamo daidai wa daida Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora za mu ji wannan da sauran abubuwa a cikin ita wannan sura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 خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ikra ikaratu kuma karatun nan bismi rabbikal ladzi khalaq ka fara da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana shine wanda ya halicci mutum min alaq daga gudan tsoka ko daga gudan jini ikra ikaratu wa rabbukal akram lalle ubangijinka shine mai karamci allazi allama bil qalam wanda ya sanar da alqalamin kudura abinda alqalamin zai rubuta allama al insanu ma lam ya'lam kuma shine ya sanar da mutum abinda bai sani ba ko shi yake sanar da mutum abinda bai sani ba wa'annan ayoyi guda biyar kamar yadda ya tabbata a wancan hadisi wanda muka faɗi marawaitan shi hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda hadisi ne mai tsawo su ne farkon ayoyi da suka fara sauka daga alkur'ani mai girma alkur'ani mai girma yana da yanayin sauka guda biyu akwai saukar shi daga lauhul mahafos zuwa ga baitul izza anan ya sauka ne jimlatan gabaki ɗaya. a dunkule a tattare sannan akwai saukar shi daga baitul izza kuma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi shine waɗannan ayoyi guda biyar su ne farkon abin da Allah Allah baraka wa ta'ala yi umarni a fara kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa na saƙon Alƙur'ani. da farko aka ce yi ikaratu yi karatu ya Muhammad bismillah rabbikal kallazi kalam, ka karanta sunan ubangijinka wanda ya halitta yan uwa kun ga anan an nuna mana mahimmancin karatu an nuna mana karatu shine jagora ga dukkanin rayuwa ta ɗan adam duniya shi da lahira shi ilimi shi ke gaba da komi ilimi shi yake samar da komi kai barka ka ji hatta kafirci kafirci babu kafirin da yafi iya kafirci kamar wanda ya ilimin kafirci hatta cikin dabbobi ilimi yana fifita dabba akan dabba jiyan da aka halatta a ci abin da kare ya kamo wajen farauta don me don an koyar da karin yadda ake farauta kare mai ilimi in ya kamo wani abin farauta ko ya kashe ya halatta a ci saboda me don daraja ilimi don girman ilimi don ɗaukaka ilimi shi abu na farko wanda aka so yin umarni da cewa a yi ilimin nan a yi karatu sannan ilimi mafificin daraja ilimin da yake da sunan Allah tabaraka wata ta'ala mahalicci ilimin da aka yi domin neman yardar Allah da wannan ilimi ko kun san kuwa dukkanin wani ilimi na duniya ga baki ɗaya shi ka cokan ɗin shi daga alƙur'ani ya zo in ba ku sani ba ku kakkaɓe kunne ku ji kuma ku tambayi malamai masana tarihin duniyar kafin zuwan alƙur'ani duniya cikin duhun jahilci take cikin ɗibgewa take zuwan musulunci zuwan alƙur'ani daga nan duniya ta waye daga nan ci gaban ɗan adam ya zo har gobe har jibi duk inda ka ji ilimi yana motsi duk wani abu da aka yi ilimi to an yi shi ne albarkacin zuwan alkur'ani albarkacin zuwan musulunci ba ina nufin ilimin larabci ba ina so in tabbatar maka hatta ilimin da ake cewa ilimin boko wannan ilimin na boko wanda dan boko yake kafafa da shi wallahi an same shi ta ƙarƙashin musulunci an same shi ne ta ƙarƙashin addinin musulunci musulmi suka zo da shi kamar yadda nake faɗi kullum mu turawan mulkin mallaka ne suka zo mana da abcd sai muka ɗauka iliminsu ne to wannan abcd 1 2 3 4 su ma turawan koyowa suka yi wajen musulmi ganowa suka yi ko kuma kwaikwaya suka yi ɗebowa suka yi a wajen musulmi sannan suka zo mana da shi suka cika mana duniya da ƙafafa su ne bari ku ci kaɗan daga ciki amma kada mu ci lokaci jami'a mai sunan jami'a jami'a wani guri ne inda ake tattara malamai da ɗalibai a bisa fannoni da dama domin ƙaruwar juna domin yaɗa ilimi har yanzu babu wani guri inda aka ce ya kai gurin ƙasan ilimi kamar jami'a ko akwai babu wanda zai ilimin digiri ya kai ga masters ya kai ga digirin digirgir babu inda ake shi sai a jami'a to ita jami'a din nan kirkiro jami'a ma tattara malamai masana fannoni daban-daban a tara su a guri ɗaya su tara ɗalibai su karantar da su wallahi musulunci ne ya fara a musulunci aka fara wannan jami'a farko a duniya jami'a farko a duniya jami'atul ne. har yanzu kuma tana nan a cikin ƙasar Tunisiya Wannan jami'ar tana nan, an gina ta kuma ka ji ikon Allah, asalinta daga masallaci ne, masallaci da irin waɗannan darussa da ake gabatarwa, wata baiwar Allah cikin kuɗin gadanta ta gina wannan masallaci ta ci gaba da tattaro malamai daga lunguna, sakuna, kala-kala, aka rika tara ɗalibai ana karantarwa daga nan jami'a ta fara. jami'a ta biyu ita ce waccan jami'a ta ƙasar Masar wacce ake kira Al-Azhar Al-Azhar ita ce kuma jami'a ta biyu an kafa jami'ar Azhar kafin ƙasashen Turai su zo yin jami'a da sama da shekara 400 jami'a ta uku ita ce jami'atul Tambut wacce ake a Tambut na ƙasar Mali kallo ɗin nan kaga musulunci ya daɗe da wayewa musulunci ya daɗe da ci gaba kafin turawa su kwaikwaya duk fasan da ake da waɗannan jami'o'i turawan duniya cikin mugun jahilci suke cikin daƙiƙanci suke ba su san komai ba daga wajen musulmi da suka yi karatu suka yi rubuce-rubuce rubuce-rubucen aikin likita rubuce-rubucen kimiyya da fasaha wata da muka taɓa tattauna kan wannan har kaɗan ja lokaci ko ayoyi masu mana nuni zuwa ga waɗansu ababe waɗanda su ne sababin kirkiro waɗannan ababen da muke amfana da su yau wallahi sun fito ne daga ina daga musulunci daga zuwan alkur'ani karkashin wannan Allah ya ce ikira karatu to kuma ka auna ka ga har gobe musamman ku yara da kuke jami'a yanzu kuke manyan makarantu yanzu kila kuna haɗuwa da ‘ya'yan waɗanda ba musulmi ba a cikin waɗancan manyan makarantu, ya kuke ji wajen karatun bokon shi kanshi ga wanda ya kwankwaɗi karatun musulunci, ga wanda ya ƙoshi da alƙur'ani, za ka ji karatun bokon yana zama mai da sauƙi. Karatun bokon ma sai ya fi zama fiye da wanda kwata-kwata bai shaƙi musuluncin ba. Haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake gudana. Allah mun gode, mu ƙara godiya ga Allah. sanda Tariq bin Ziyad ya shiga ƙasashen Turai da rundunar musulunci, wallahi a lokacin Turawa kidahumai ne, ko wanka ba sa yi, saboda a lokacin al'adar Bature sun canfa ruwa, sun ce ruwa masifa ne, saboda haka sai mutum ya kwana uku, sai mutum ya wata uku bai yi wanka ba. Ƙazanta da datti a wajen Bature, abin sai wanda ya gani. Tariq bin Ziyad daga waɗannan dai Afirka ta Arewa wajen ƙasar Libya ta yanzu wajen ƙasar Algeria ɗin daga nan ya da nan musulunci daga nan Afirka Afirka ta wayar mu turawa kai suka nausa cikin teku har aka isa yankin ake kira a yau ƙasar Spain da Portugal Spain da Portugal nan ne yankin tura da ya soma wayewa a cikin ƙasashen turai to kuma daga ƙasashen afirka ƙarƙashin da nan musulunci ta tsarik bin ziyad suka wayar musu da kai suka kafa musu asibitoci suka tsara musu tsarin mulki da tsarin gudanarwa sama da shekara ɗari uku ko ɗari hudu musulunci yana da tuta yana da ƙarfi a waɗannan ƙasashe ƙasar spain da ƙasar portugal da kudancin faransa a gani Allah kenan wallahi musulmi ƙara gode ma Allah saku saku muka yi da abun. maimakon mu riƙe kambin da Allah ya bamu na karatun addini sai muka sake shi muka sakire shi muka kama ganye sai muka tafifita baƙon karatun da aka gurɓata shi fiye da karatun da yake jimin da'imin shine karatun addini Allah ya taimake mu kada mu ci lokaci da yawa amma dai ku yi mun hakuri akwai wani abu da ke so mu dan ƙara wayewa da shi duk da wata rana in ban manta ba mun taɓa tattauna shi ana shi karatun gabaki ɗaya da addinin musulunci ne amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki karatu na kirkire-kirkire ci gaban duniya ci gaban ɗan adam sai ya kawo ‘yancan baubayi wato turawa suka kwafa daga wajenmu su tun ba musulmi ba ne suka yi ta ƙoƙari wajen bincike-binciken ya za a yi tsara ci gaban ɗan adam su samar wa ɗan adam yadda za a ƙirƙirar mai wata sauƙi misali yadda za a ƙirƙiri jirgin sama yadda za a yi jirgin ƙasa yadda za a yi mota yadda za a yi mashin yadda za a yi keke duk wannan kimiyyar musulunci ya zo da ita amma shi kuma ya faɗa hannun waɗanda ba musulmi ba yau su suke takama da su suke yi ko suke takama da nasu ne an fahimci wannan to me Allah tabaraka wa ta'ala a nan wata hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala daidai lokacin da su Okonko su John su wane ne turawan da suka ji ufa wajen ya za a kirkiro jirgin sama a wancan lokaci kafin zuwan jirgin sama mu musulmi muna karatun addini muna karatun ya za a yi aikin haji ya za mu tafi mu sauke farale a wannan lokaci idan ba mu manta ba ko ba mu san lokacin ba muna ji wajen iyaye da kakanninmu sai a tafi aikin makka sai mutum ya shekara shida bai je makka ya dawo ba wanda ya je makka ya dawo cikin shekara shida ya dawo da wuri a ƙasa ake tafiya sai mutum ya taso daga sokoto kafin ya zo kano sai ya share wata shida daga nan kafin ya je Maiduguri sai ya shekara zai bi fita Najeriya ba idan ya fita kuma ya shiga Sudan ya tafi ina ne kafin isa Saudiya sai kusan shekara biyu ko uku akan hanya sannan ya je ya sauke faradi kuma ya dabo ya dawo wani gurin dole sai ya zauna ya yi ɗan noma ya shekara ya ƙara guziri sannan ya ƙara gaba haka ake aikin hajji a lokacin a lokacin kuma musulmi suna ta ƙoƙarin koyon yadda ake aikin haji menene farilla menene wajibi menene sunna ya hajin za ta gyaru ya hajin za ta ɓaci musulmi sun dukufa wajen wannan shi ko bature yana cin ya dukufa kuma wajen ya zai kirkiri jirgin sama don ba ruwan shi da karatun aikin haji sai ya gama ya kirkiro jirgin sama ya zo da jirgin sama sai ya kawo musulmi sauƙi sai a shiga jirgin sama a shiga Saudiya cikin awa hudu zuwa biyar a je a yi aikin hajji ko a yi umra cikin ‘yan awoyi da ba su wuce awa ishirin da hudu ba ka je makka ka je madina ta hanyar mai jirgin saman nan an fahimci wannan ko muna ta karatun ya za a yi sallah ya za a yi abin nan hukunce-hukuncen sallah kiran sallah da sauransu bature yana can yana kwana karatu suna ƙoƙarin ya za su ƙirƙiro loudspeaker amplifier microphone ko ba haka ba ba su yi don a karatu ba ba su yi don a kira sallah ba suka gama suka ƙirƙiro sai ya zo mana sauƙi a masallatai sai a sai loudspeaker microphone amplifier a liƙa a masallaci ladan daga cikin masallaci ya kwala kiran sallah ko ina aje da sai ladan ya hau hasumaya ya kiran sallah dalilin da madaki ake hasumaya kenan dan ladan ya hau sama sautin ya dan ƙara gaba duk da haka sautin bai zuwa ko ina kamar su fika kuna tsammanin bature ya kirkiro su fika ne dan a sa a masallaci dan wannan yayi ba dan wannan yayi ba sai ya kawo musulunci kuma sauki sai ya kawo musulunci sauki ma'ana abin da yake so in ce a nan gurin mu muna ta ƙoƙarin karatun yadda za mu bauta ma Allah, su kuma suna ta ƙoƙarin karatun yadda za su bauta mana, su bayinmu ne, mu ko bayin Allah ne, kullum ƙoƙarin karatunmu ya za mu bauta ma Allah, su kuma kullum ƙoƙarin karatunsu ya su ƙirƙiro abu da su bauta mana, da ‘yan kuɗi kaɗan mu biya buƙatar bauta ma Allah, kalli ‘yan wayoyin nan na hannunmu, ba su yoyoyin nan ba za a ɗauki karatu, za a ɗauki ƙira'a, da dauke ɗauki azuzzuka a ɗauki majalisun hadisi majalisun fikihu ko sun yi wa'annan wayoyin don a yi wa'annan ababe to yanzu ba sa amfana da musulunci wa'annan yan wayoyin gashi nan sai facebook su wacece su wacece instagram duk kafafe ne na yaɗa karatuttuka asali waɗanda suka kirkiro mamare da waɗannan gidaje na yaɗa labaru ba su yi hakan da kasadin a yi wa'annan ababe da su ba. suka bata lokaci suka yi kashe na amfana da musulunci ina fata mun gane ashe sai mu ƙara gode ma Allah mu musulmi da Allah ya zabar muna karatu mafi muhimmanci karatu da zama bauta mu Allah sai Allah ya tattara duk wani karatu na bautar dan adam sai ya amshe sai ya mika ma wa'incin baubayi bayin mu suna can suna ta mana bauta mu kuma ta bauta mu Allah Allah ka taimake mu na'am Allah ya ce ka karatu da sunan ubangiji wanda ya halitta khalaqal insana shine wanda ya halicci mutum min alaq daga alaq alqa wato guntuwar tsoka wacce za a iya jefawa a cikin tukunya irin ɗan tsokan naman miya ko kuma ɗan gudan jini irin wanda ɗan wanzan yake ga hudun nan ya fitar to daga nan aka fara halitta mutum ikira kai karatu aka sake maimaitawa don ta'akidi a ƙara nuna ƙarfin wato yin karatu ƙarfin ilimi wa rabbukal akram lallai ubangijinka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi karamci shine wanda ya cancanci a nemi kowane girma daga wajen shi allazi allama bil qalam shine wanda ya sanar da alqalami alqalamin qudura sanda Allah tabaraka wa ta'ala zai halicci duk abin da ya so halittawa farkon abin da ya fara halittawa alƙalami sai Allah ya umurci alƙalamin nan ya rubuta duk abin da zai auku a duniya tun daga farko har ƙarshe a jikin Allah kudura lauhul mahfuz alƙalamin nan duk ya rubuce komi har da kai ɗin nan ran da za a haife ka da abin da za in an haife ka da yawan shekarun da za ka yi da ran da za ka mutu da abin da zai biyo bayan mutu duk an rubuce shi yana can da ni da kai da ku da mu kowa da kowa Allah ya ce shi ya halicci wannan alƙalamin ya umurci wannan alƙalamin kuma ya rubuta dukkanin waɗannan ababe sannan kuma aka kwaikwayi irin wannan alƙalami wajen rubuta duk abin da ke son rubutawa yanzu ga alƙalma hannunmu ga fansir ga biro ga alƙal ga sanan dai kala kala da su ake rubutu wani mahadda gashin kaza ana yi malaman tafsiri suka ce wanda ya fara yin rubutu da alƙalami cikin mutane shine annabi Idris alaihi salatu wassalam shi ya fara yin rubutu da alƙalami wasu kuma suka ce annabi adam alaihi salatu wassalam allamal insana malami alam Allah shine wanda ya sanar da mutum abin da bai sani ba Allah da ya tashi halittar mutum sai ya halicce shi da wata irin halitta mai ban mamaki da wata irin halitta mai cike da ayoyi misali kwakwalwar ɗan adam ba ta cika duk kuma abin da ya ɗebo ya zuba sai ya zauna tun daga ran da kai wa yau har izuwa yau din nan akwai kullun sabbin abubuwa da kake ƙara ƙaruwa da su akwai sabbin darussa akwai sabbin kartuka da kake ƙaruwa a kanka Nukan yi misali in ce yau akuya ta haihu da safe in akuya ta haihu karfe takwas na safe to ina ga kila kafin karfe biyu na rana dan akuyan nan zai tashi ya kama tafiya idan uwar tana cin jinsa zai rika lasar da san shi ma haka ne idan kaza ta yi ƙyanƙyasa da safe kafin a zuhur ‘ya'yanta za haka sun fito suna binta in ta tsattsagi wani abu su ma suna kuma tsattsagi wannan abin ko da dai ba ce suke ba haka ne ko ba haka ba to idan mace ta mutum ta haihu da safe cin da yamma yaron nan zai fara shan hura ko cin tuwo na'am ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwa ba yaron nan zai fara tafiya zuwa gobe da safe ko rarrafe bai iyawa to saboda me dabbobi kenan sun fi mu kaifin kwakwalwa dabbobi kenan sun fi mu fasaha da iya abubuwa tun da wurwuri a'a ba haka bane menene dalilin dalili shine su dabbobi babu wata bukatuwa wajen halitta su Allah ya halicce su ne kadai dan su taimaki ɗan adam wajen rayuwa ya ji daɗin rayuwa kurum don haka duk dabbar da Allah ya halitta sai a yi kwakwalwarta da dukkanin wayanta da dukkanin iliminta yanzu in kaga akuya Yadda aka haife ta din nan kwakwalwarta wani abu bai karuwa iyakar iliminta kenan wanda Allah halice ta da shi iyakar wayanta kenan wanda Allah halice ta da shi bai karuwa bai raguwa haka duk sauran dabbobi kun fahimce ni kuwa bari ka ji duk abin da dan akuya wanda aka haifa shekaran jiya ya maka na banna to uwar shi ma wata ta shekara biyu ko uku za ta iya maka irin wannan abu ba wanda ya fi wani wayo cikin ba wanda ya fi wani hankali ba wanda ya fi wani tunani da uwar da 'ya'yan, da uban duk tafiya su ɗaya ce ƙwaƙwalwar da aka zuba iyakar wannan ilimin sai aka yi rubutu, aka rufe ta aka kulle ta ba wani abu da ke karuwa ba wani abu wanda yake karuwa cikin ilimin dabbobi abin da ta yi maka bana ba ma za ta iya ma irin shi dan ba wani abu da ya karu ba ta da bambanci da ta bare da ta bana da babba da karama duk ilimin su iri ɗaya ne wayan su iri ɗaya ne dan babu wata hikima wajen halitta su dan adam kuwa tunda akwai wata hikima wajen halitta ka da Allah ya halicci ɗan adam sai aka ƙwaƙwalo shi yamti ce ba komi ciki fanko ce sai ya zo duniya bai san komi ba bai iya komi ba bai da wani wayau bai da wani dabara bai da wani hankali komi babu ƙwaƙwalwar yamti ce amma me sai aka batta kuma a buɗe tana kama abubuwa tana kama abubuwa tun da garan da ya zo da garan na zai fara koyon shan mama kafin kwana uku sai ga ya iya wa yake koya ma yaro tsotsan mama a gani kafin sati sai ga tsin tsotsan mama wa ya koya mai tsotso ake a hankali a hankali a hankali a hankali to kullum kwakwalwar ƙara ɗiba take ƙara ci gaba take duk abin da ya zo duk in goma suka sai ya riƙe biyu ko uku har da zai koma ga Allah saboda kwakwalwar shi buɗe take saboda akwai hikima wajen halitta shi akwai abin da ake so yayi na farko a sanya shi amana hannun iyaye Allah ya baka da kwakwalwar shi buɗe ba koi ciki empty a ce to ga amana nan ciwo su alkhairi ciki an gani ko zaka samu mutum ɗaya a harsuna kaɗai ya iya Hausa, ya iya fillanci ya iya Turanci, ya iya Yarabanci, duk cikin ƙwaƙwalwa ɗaya. duk cikin saiti ɗaya ka gani to Allah ya halicci mutum ne da wannan bambanci a bisa sauran dabbobi da haka Allah ya ce allamal insan ma lam ya'lam kullun Allah yake ci gaba da sanar da mutum abinda bai sani ba kullun ilimin mutum karuwa yake kullun ilimin shi karuwa yake kullun ci gaba yake kwakwalwar shi buɗe take ɗiba take ko ba ta cika ji duk ɗinka akwai 18 gig ko akwai 16 gig haka ne ko akwai wane ne gig ku kuma hon ita gig nawa ne <laughs> ba ta cika ba ta cika ɗan gani ko ashe haka Allah halittu mutum ya bibita shi don wata hikima tare da wannan kuma sai Allah ya ce mai kalla kalla إلى ربك رجعا نعم الله تبارك وتعالى سيتي كلا كسورا راكجي إن الإنسان shi ɗan mutum, wanda duk Allah ya fifita da waɗancan bayoyi na ilimi, ya ɗaukaka shi, ya sanya kuma ƙwaƙwalo shi kullum ƙaruwa take cikin ilimin fiye da dukkanin waɗansu ababe da Allah ya halitta, to tare da wannan ni'ima da Allah ya mai la yaqaza wallahi kuma yana shishigi yana wuce gona da iri sai ya kasance wa'ancan dabbobi suna ta bauta ma Allah tukuru shi kuma yana saba ma Allah shi kuma shine gwanin saba ma Allah shine gwanin shishigi wajen dokokin Allah a ce Allah ya ce shi kuma da ce shi kuma haka zai yi ba kaza yafi ganewa kaza zai yi dagawa me ya ja shiga wannan an ra'ahu stagana dan ya ga kanshi a wadace ya samu kanshi ga hannu ga ƙafa ga kai ga kunne ga baki ga sauran halitta ko kwabo bai bada ba an mai ga hankali ga tunani ga ilimi ga natsuwa ko kwabo bai biya ba an mashi sannan kuma ga ɗan canji aljihu ga lafiyar jiki ga abin da za a ci ga iskar da za a sha ka, ga ruwan da za a sha wannan wadata da Allah ya mai kurin sai ya sanya shi ya zama butulu sai ya kasance mai shishigi mai ɗagawa mai jiji da kai an ra'ahu sagada din ya ga shi a wadace ya ga Allah ya bai sha tara ta arziki mafi yawa daga cikin mutane musamman kafirai da suka koma kuma suna saɓa mu Allah suna ƙetare iyaka suna bin abin da ta su kura suka ruwaita musu san suka kawunan su masu dukiya masu mulki masu kaza masu kaza har Allah tabaraka wata'ala yake faɗa yake cewa innal insanu rabbihi lakanudi wallahi kaga mafi yawan mutane masu yi ma ubangijin su butulci ne wa innahu ala zalika la shahidun kuma wannan butulcin da yake ma Allah yana sani eh ba bisa rashin sani bane ya sani wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma wajen san alkhairi Allah ya karo mai kuma akwai tsananin haka yana saba mu Allah sai kuma yake Allah ya karo mai alkhairi Allah ya karo mai dukiya Allah ya karo mai lafiya Allah ya karo mai kuɗi kuma yana ƙara saba mu Allah shi kuma dan adam kenan Allah ya taimake mu hmm. da zinna cikin wani darasi muke magana kan irin wannan dan adam da kake gani da ƴan kafaɗo da ‘yan nuwa, ifil-ifil kamar an an na kabewa, to kada kai komi dai shi eh, ubangijin da ya halice shi ma ya yi ma ubangiji butulci hu lihubbi da kairi na shadidin to bari kai mutum duk darajarka duk ɗaukakarka duk matsayinka baka kama ƙafar ɗaya daga cikin annabawan Allah ko ka kai to cikin annabawan da Allah ya bamu labarin sa alqur'ani mai girma wani annabi ne kaji mutane sun mai da a ɗari bisa ɗari babu to kai ne zaka iya burge mutane yau ba za ka iya ba a ba za ka iya ba ba za ka iya taɓa burge mutane ba don haka nemi yabo gurin Allah nemi girma gurin Allah nemi ka shirya da Allah, in Allah ya soka, ka nemi Allah ya soka ya soka, duniya ma kowa ya ka. ka ci nasara in kowa zai so ka in ka saba ma Allah nan kuma an faɗi ɗazin nake ba da wata kisa wacce mun taɓa bitar ta ana wani bawan Allah ne yake so ya nuna ma ɗan shi wani karatu wani darasi mai mahimmanci sai ya kira yaron sai ya ce ma ɗan nan nashi Wani wai ka san mutum kuwa ya ce ah baba na san mutum mana ya ce wane ne mutum ya ce mutum wata halitta ce mai tafiya da ƙawahuwa biyu ga hannaye guda biyu da idanuwa biyu da kunnuwa biyu ya ce kai da ka ta yaro baka san mutum ba yi ai wannan ba mutum ba ne ba shi ne mutum ba ya ce babu ba shi ba ne mutum ya ce ai ba mutum ke nan ba ya ce to babu waye mutum ya ce in Allah ya kai mu gobe da safe ka ɗauro majakin nan namu shimfiɗa ka zo mu je in nuna maka mutum yaro ya kosa gari ya waye gari na wayewa ya ɗauro shimfiɗa ya ce baba na fito uban ya fito suka hau jaki suka rugunduma cikin gari za a ji a nuna ma yaro mutum ya tsokanta ya ga mutum uban ya ta yawo da yaro cikin gari a shiga wannan kwana a bi wannan kwararo can suka haɗu da waɗansu mutane bayan an gaisa ina gajiya lafiya lau lafiya lau suna ɗan bada baya sai suka ji mutanen nan suna cewa kai su marasa imani kaga da ɗan da uban duk sun haye kan jaki jakin nan fa shi ma halitta ce mai rai ya kamata a tausaya mai kar sai a bakin kunnen wannan yaro da wannan uba na shi sai uban ya ce to ka gani ɗana ka ji abu mutane suka faɗa ya ce eh na je to ha kuma suna da gaskiya fa jakin nan abu ne mai rai mu tausaya mashi mana yanzu abin da za a yi kai ka sauka ni a hau jakin shi kenan nan sai ya hau jakin uban sai ya sauka yana tahowa a ƙasa suka sake cin karo da waɗansu bayan Allah an yi gaisuwa har gaisuwa ta ƙare suna ɗan ba da baya Ya ka ce oh kaga yaran zamani eh, kaga yaran zamani ba kunya saboda Allah kaga yaro ya haye jaki sai kaɗa kai yake kurnya ba tsoho a ƙasa ba tausayi yaran zamani kenan uban ya ce to kaji kuma nan kuma suna da gaskiya fa ya kamata ka tausaya min saboda haka sakko yaron sai ya sakko sai uban ya haukan jaki suna cikin tafiya suka ƙara iske waɗansu bayan Allah bayan an gaisa an ɗan ba da baya sai aka ci suna cewa ga wani tsoho mara imani ya haye kan jaki ya bai yaro ƙasa yaro ai ta tashin shi ake yaro ai bai kamata ba ta tashin shi ake kai kashin ka yayi kwari shi ko wannan yaro ai bai kamata ba a wahalar da shi yaron ya kamata ya hau jakin yace to kaji nan ma nan ma ban kyauta ba tattashin yara ake yaron yace to baba ya zamu yace ai ga yanda zamu mu huta sai suka sakko suka kore jakin suka ci gaba da tafiya kafafuwansu ga kuma Jakin da shimfiɗa suka sake iske wa'insu bayan Allah aka gaisa aka ɗan saba kaɗan suna wucewa sai suka ji wa'annan mutane ce o'o oh, oh, hauka ma dai kala kala ce ka ga jaki da shimfiɗa ko kuma za ta mata biya kan maimakon ko da ɗaya mai haukan jakin mana an gani ko ta ce to ka ji nan ma uban ya ce ma ɗan yanzu ya zami ya ce to babban sai da zami ba yace to mu koma gida yace a baba mu je in ga mutum yace to ai wannan shine mutum wannan dabi'ar da ka gani ita ce mutum wancin da kake sifantawa mai kafa biyu hannaye biyu ido biyu kunne biyu wannan mutum mutumi kenan wannan ɗabi'a ce mutum ita wannan ɗabi'a ita ce mutum wancan ko mutum mutumi ne ba mutum kenan ba an fahimci wannan ko to haka mutum yake duk abin da za ka yi mutum to sai awon yansa sun ce baka yi daidai ba sai sun ce sun gabe kyanka akan abin ko ba haka ba ne? haka rayuwa take duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi sai sun ce baka kyauta ba sai sun ce ba daidai kai ba baka ma iya ba iyakar maganar kenan game da muka faɗi ɗazu duk girman ka duk matsayinka duk darajar ka baka kama kafar annabawa ba to wani annabi ne kaji mutane ba su kushe mashi ba babu wani annabi ne kaji mutane ba su ce bai iya ba babu babu sauran annabar duk sun kare yanzu annabin ƙarshe yanzu sama da shekara dubu da ɗari hudu da bashi da duniya amma har yanzu akwai masu mai gunzugulu da yago kanzan kurege suna suna jingina mai kuma manya sunatan yahu su tron, su duk suna cikin su fa ba su da annabci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ba duk ko matsayinsu a duniya su ne ‘yan siyasa su ne masu kuɗi su ne masu kaza su ne masu kaza to duk da wannan ba su yadda da annabin da ya fi kowa daraja a duniya ba sallallahu alaihi wa to kai waye za ka iya burge mutane ba za ka iya ba ba annabawa ba shi kanshi Allah tabaraka wa ta'ala hakuri yake da mutane me Allah ya taɓa yi wa mutum mutum ya ce an yi mai daidai babu duk abin da Allah ya yi sai ka samu wani ba'ari ya mutane ce ba haka suke so ba su wannan abin da aka yi ba haka suke so ba to ashe kai ɗin tsigigi tukururu da kai za ka iya burge mutane ba za ka iya ba don haka kur nemi yardar Allah nemi yardar Allah kalla innal insana la yatagha an ra'ahu sagana inna ila rabbika ruj'a

أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانيا كلا لا تطئه واسجد وقترب الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي أرأيت الذي ينهى shin wai baka ga wannan mutumin nan bane wanda yake hana abdal iza salla bawan Allah in ya tashi zai yi sallah malaman tafsiri suka ce ana ishara ne zuwa ga wanda yafi kowa kafirci a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira fir'aunan wannan al'umma shine Abu Jahal shine yake hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallah a lokacin ba a faranta sallar farilla ba sallar nafila ce manzon Allah yake yi a cikin ɗakin Ka'aba yake zuwa yana hanawa domin ya daga cikin manya-manyan shugabanni a garin maka a lokacin. Ara aita, shi me kake gani in kana alal huda in shi wannan bawa shi ne yake kan shirya, tabbas wannan bawan kan shirya yake, to kuma ga wani karkatacce yana hana shi aikin da yake na shirya. Au amara bi takawa ko kuma wannan bawa na Allah umarni yake da aji tsoron Allah, yi komi don Allah. ara'aita in kazzaba wa tawalla kuma me kake gani idan shi wannan mai hanawan ya ƙaryata abin da bawan Allah nan ya zo da shi wa tawalla ya juya mu imani baya to wai shi mai hana ai sallah mai hana abauta mu Allah alam ya alal shin bai sani ba ne bi anna Allah yara Allah yana ganin shi ya sani ba Allah yana ganin shi kalla ku tsaya ku ji Da in lam yantahi wallahi in bai bari ba in bai daina ba bai daina ana bawan Allah ɗaya da sallah ba da nasfa an bin nasiya za mu ja gashin madagashi za mu ja gashin shi, wannan kinaya ce za a saukar mai da azaba mafi bala'i nasiyatin kazibatin qati'a madigan nan kwakwalwan nan wacce take mai karyatawa mai yawan kurakurai To lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan ayoyi, Abu Jahal ya ce ina dan na ƙaryata kan wannan abin zai faru gare ni to in ma azabar ta zo kamar yadda ka ce za a ja gashin maɗigata za a wulaƙanta ni to ina da jama'a ina da tawaga tawaga ta jama'a na mabiya na zan kirayi nadiya ɗina zan kirayi jama'ata zan kirayi ɗan akarmu na, ‘yan amshin shatana na, ai zanga-zanga a garin nan, sai Allah ta baraka wata ala ya ce a faɗi mashi, falli ya da unadiya, to ya kira jama'an nashi, ya kira magoya bayan nashi, in kuma ya kira su, sana da'o zabaniya, mu kuma za mu kira zabaniyawa, mala'ikun da muka tattala don tsaron wuta, za a gansu a duniya. malaman tafsi suka ce a wannan guri a wannan bagire inda Aba Jahal yayi gigin yoga ya ayo annabi sallallahu alaihi wasallam zanga zanga wallahi da an ga mala'ikun wuta iriri iri a cikin birnin Makka a lokacin to sai bai yi ba Allah ya ce kalla ku saurara ku ji la tu'ihu kada ku yi bai da'a wasu ku yi sujuda ga Allah ana ku ci gaba da sallah wa qatar bi kuma ku nemi kusanci ga Allah ku nemi taimako daga Allah ku nemi dauki daga Allah ya Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ka mana dauki Allah ka fifita musulunci akan kafirci abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah mun zo inda zamu dakata sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai misatin sama sai mu tashi farkon sabuwar sura suratul qadari inda za ta karantar da mu kuma saukar da alqur'ani wato sauka daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza za mu je yadda aka saukar da shi sauka ta farko bayan yanzu an faɗi mana yadda aka fara saukar da shi sauka ta biyu daga Baitul Izza zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sura ta gaba ta karantar da mu kuma yadda aka saukar da shi daga Lauhul Mahfuz zuwa kuma ga in aka tattara shi Baitul Izza din nan Allah ya mana jagora Allah tabaraka wa ta'ala ka yafa kurakuran mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah tabaraka wa ta'ala ka karo mana fahimtar addini ka ba mu ikon aiwatarwa ya Allah Allah ka sa mu yi komai domin neman yardarka ya Allah Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu ƴan uwa musulmi su riga mutuwa Allah ka dukan su Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su mu da muke da Allah ka muna masu imani idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka karɓi kai muna masu imani marasa lafiya na gidaje da na asibitoci Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su ladar jiya Allah ka ba su ladar jiya waɗanda suke da lafiya kuma alhaƙar su lafiya ka ba da ikon yin aikin ayyuka alkhairi da wannan lafiya da ka ba su ya Allah ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka mai tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka sanya alkhairai masu tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah masu bar addu'a gare mu ka san su ka san bukatun su Allah ka sa albarka cikin bukatun su ka biya musu ya Allah Allah ka zano da wani ƙasa ta mu lafiya ya Allah duniyar musulmi ga baki ɗaya Allah ka zo da mu lafiya ya Allah Allah baraka wa ta'ala ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allahumma rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha an tawliha wa maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب منا انك انت الوهاب